duk yaran nan da ake cewa an sace kuma ana cewa sarki bai magana ba mun riga mun yi bayani tun da aka fara magana yaran nan na onitsha muke magana da obi of onitsha kuma muna sanar da abubuwan da ake ciki kuma da binciken da ake yi amma kafin a zo kan waɗanda aka ce sun sace mana yara duk ana ta zage-zage ɗin yamurai sun sace mana yara sun kai manji sun yi laifi amma shin wannan yamurin da ya sace yara nan cikin gidanka ya shigo ya sace shi cikin gidanka ya shiga ya sace ɗanka ko kai ne ka bar ɗanka ɗan shekara uku ya fice yana yawo a kan titi yana garba kama san inda yake ba sai da ya bata mu gaya wa kanmu gaskiya ni na faɗa da aka kawo sanda aka fara kama yaran nan wasu na san sanda aka kama wasu aka kawo aka kawo kara gaban sarki kuma ga hakimai a lokacin cewa ne da sarki da ni nake da gwamnati da duk mahaifansu sai na ɗaure su kuma hannu ce a nemi kwamishinan 'yan sanda shin ba mu da doka ne da ake cewa criminal negligence babu wannan dokar mutum ya zo gaban sarki ya ce an sace masa ɗaɗan shekara hudu yana wasa a ƙofar gida kamata a ɗaure shi criminal negligence ka bar yaro ɗan shekara biyu uku a gida da rijiyar da ba a rufe ba ka tafi masallaci ni a fassara ta kai ka kashe ɗanka amma sai ka zo kana kuka a bika an Allah jikansa ana tausayin ka da ka san kana son yaron ka bar shi a gabakin rijiya saboda ka gabaki ɗaya ƙwaƙwalwar bahaushen mutum sai mun canza tunaninmu mun saba mu zauna kullum mu ce a a inyamurai ne a a yarbawa ne a laifi a wajenmu yake mu mu ne masu laifi A to idan haka ne ku je onice yau ku je ku ce za ku sato ya 'ya'yansu ku gani in za ku ga yaran da za ku sata ko ba haka ba an sace muku yara in za ku je ku gani in za ku ga su sun bai yaran su yan shekara uku hudu suna yawo a kan titi suna bara an ce ka ciyar da iyalinka an samu wahalar tattalin arzikin ƙasa ba ka da halin ciyar da iyalinka maimakon kai ka fita ka je in ƙodugo ne ka yi idan ma roƙon ne kai ka je ka roƙa ka ciyar sai ka zauna a cikin gida ka cura ɗanka wai ya je ya roƙo kuɗi ya kawo maka ɗanka ne zai ciyar da kai wannan idan ba mu fara yadda da laifinmu ba mu a kan al'umma wallahi haka za mu zauna kullum sai dai mu zauna muna kuka da ƙasa muna ɗorawa waɗansu mutane laifi ban face ba su da laifi ba don yanzu gobe sai a ce na ce ai laifin mutane ne da aka sace a ayansu tunda ni na saba komai na faɗa sai an ɗauki wata magana an juya ta ban ce ba su da laifi ba amma shi kansa bahaushe yana cewa idan ƙuda yana da kwaɗayi to ita ma alawa tana da zaki